yanzu dare ne na lahadi biyar ga watan jimadal ula hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karanta mausu'a mai taken difa'un anis sunna wa raddi shibahil mustashirikin wal kuttabil mu'asirin wa bayani shibahil warida ala sunna qadiman wa hadithan wa raddiha raddan ilmiyan sahihan wanda waɗannan littattafai babban malami a Dr. Sheikh Muhammad bin Muhammad Abu Shahaba ya rubuta Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Kuma dai Mala ya ce akwai arraddu alaman yin kira hujjiyati sunna na Doktor Sheikh Abdulghani Abdulkhalik Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. a bayan da mala ya gabatar mana da shimfiɗa na annashir wanda ya aikin kulawa da littafin yaɗa shi da littafin ya kai ko'ina to sai mala ya ce bismillahirrahmanirrahim muna fara karatun wannan littafi da sunan Allah mai rahama mai jinƙai muqaddimatul kitab shimfidan wannan littafi alhamdulillahi alladhi karrama karramal insan dukkan godiya da yabo sun tabbata ga wanda shine ya karrama dan adam ya fifita shi ya kuma ɗaukaka shi wa zaho ala kathirin min khalqihi kuma Allah maɗaukin sarki ya yi maɗan adam mafificiyan daraja ta hanyar raba shi da tantance shi da darajoji a kan sauran halittun Allah baki ɗaya. Bini'imatil akal Allah maɗaukin sarki ya maɗan adam ni'ima ta hankali, wal bayan da kuma ni'ima na magana. Allah ya mai harshe da zai furta abin da yake so ya bayyana abin da ke damun shi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu, annabinmu, jakadan da Allah maɗaukin sarki ya aiko mana, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allazi a tahullahul hikma. wanda Allah madaukin sarki ya mai baiwar hikima wa faslul khitab kuma Allah madaukin sarki ya sa yake da bayani dalla-dalla filla-filla a kan duk abin da ya shafi wannan amana na saƙon musulunci da Allah maɗaukin sarki ya danka a hannun shi. Wa'ala alihi tsira da amincin Allah nan su tabbata ga ‘yan gidan shi. wa sahabatihi da kuma sahabban shi wa man tabi'ahum bi ihsanin da duk wanda ya biyo bayan su da kyautatawa amma ba'adu mala yace to bayan haka shari'a al-islamiyya ila aslaini sharifaini mala yace marji'i makoma baki ɗaya na shari'ar musulunci to yana komawa ne zuwa ga wasu asalai guda biyu duk inda kai aka komo in dai magana za a yi da sunan musulunci in za a kawo abu a ce wannan abin musulunci ne to gaba ɗayan shi yana komawa zuwa ga ɗayan biyu ne Al-Qur'anul karim na farko dai alƙur'ani mai girma wasunnatun nabawiyya sai kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda yake son ya karantar da kai ka samu ilimi to waɗannan asulai guda biyu kaɗai zai karantar da kai da abubuwan da suke taimakawa wajen fahimtansu babu abin da za ka yi aiki da shi ka je lahira Allah madaukin sarki ya karba aikin ya yaba sai waɗannan abubuwa guda biyu kuma a cikinsu ne ake ciro shari'a da dokokin musulunci baki ɗaya. Walƙur'anu asluddin, Mala ya ce Alƙur'ani shi asalin addini, wa man ba'u siratul mustaqim kuma daga gare shi ne maɓuɓɓugan hanyar nan madaidaiciya da Allah ya ce ma annabi, lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wato hanyar Allah. wa mu'ujizatun annabi al'uzma kuma alkur'ani ita ce mu'ujiza mafi girma da Allah maɗaukin sarki ya ba manzan Allah wa ayatihil baqiya kuma alkur'ani ne ayar Allah wanzazziya wanda titir tana nan babu lokacin da za ta ƙare ala wajihi dahar har zuwa ƙarshen zamunna baki ɗaya domin mu'ujizozin da aka ba annabawa annabawan suna zuwa suka tafi sai mu'ujizozin su ma sai suka tafi yanzu waɗanda suka rayu da annabi Musa sun sha kallo don sun ga hannu yana kyalkyali sun ga macijiya an jefar da sanda ta rikide ta zama macijiya sun ga wannan an sa sanda an bugi dutse kan famfo sha biyu ya bayyana an bugi teku hanya ya fita da sauransu wanda suka yi zamani da annabi suleiman sun ga abubuwa na mu'ujizozi amma tafiyan annabawan sai suka tafi da mu'ujizansu shi ne wani gani wajen iya tsara zance ce ja annabiyuna bil ayati fansaramat annabawa sun zo da mu'ujizozi tafiyan annabawan sai suka tafi da 'yan kayansu waje ita na bikita kitabin lesa munsarimi kai kuma ka zo mana da littafin da ba zai kare ba kullama talal mada jududun duk lokacin da zamani ya zamani sai littafin ya ƙara zama sabo ya ƙara ƙyalli ya ƙara zama ɗanyayi mun gano wannan tsawon zamani yana ƙara ma alkur'anin kwalliya wasunnatu ita kuma sunna bayanun lil ta zo don ta yi bayanin alkur'ani mai girma wa sharhun li ahkamihi kuma sunna ta zo domin ta sharhin hukunce-hukuncen alkur'ani wa bastun li usulihi da kuma ƙara sharhin abubuwan da alkur'ani ya zo ya assala na aƙida da hukunce-hukunce da dokoki baki ɗaya wa tamamun littashari'atihi sannan kuma sunna ta zo ne domin ta cika da ta shari'atihi na abubuwan shari'o'i da alkur'ani ya taho ya kawo su a dunkule sunna sai da zo sai ta buɗe su abubuwan da aka zo babu gamsassun bayanai sai sunna sai ta zo da ƙarin haske da ƙarin bayani akan haka sannan kuma cikon bayanai gaba ɗaya suna cikin sunnonin manzan Allah ne ya ce inna ma ucitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu annabi ya ce an bani alqur'ani da wani irin shi wa sunnatu mata ta tabbata anil ma'thum sunna duk lokacin da hadithi ya tabbata daga annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi fahiyar tashri'un to wannan shari'a ne wa hidaya sannan shari'a ne wajibatul littiba kuma dole ne abu wannan hadithi wala mahala babu wani tace ne kace ne ce ko tsayawa in dai sunna ya tabbata to magana ya kare dole ya aiki da wannan sunna muddin bawa yana son ya zama wanda zai tsira a ranar gobe kiyama wa sunnatu ba'daha bi wahyin jilli mala ce sunna wani ɓangare na ta wahayi ne ƙarara an tariƙin an aminul wahayi jibril alaihi salam wanda sunan nan mala'ika jibril shi yake zuwa da ita kai tsaye mala ƙasa ya ce kama fi kissati man a harama bai umara kama yadda ya zuwa kisan mutumin nan da ya harama da umara wa huwa mutamaddihun bitib ya sa tarare a jikin shi face-face wa hiya marwiya fi sahihaini ita wannan kissa ta zo cikin Bukhari da Muslim wanda za mu ji ta a gaba da izinin Allah wa ba'daha bil ilham wani bangare na sunna kuma ilhama ne wahayin ilhama ake cusa ma annabi filkalbi a cikin zuciyan shi a ƙasa mala yace kama ya dullo ala zalikal hadithul marfo kama yadda hadisi marfu'i daga annabi yake nuni akan haka cewa anna ruhal qudus na fi raw'i cewa mala'ika jibril ya kenka samun magana a cikin zuciyana cewa lan mota nafsun babu wani rai da zai mutu hatta tastakmila rizqaha face sai wannan rai ya arzikin da Allah ya hukunta zai samu shi sa ba bawoshe ke cewa zafin nema ba ya kawo samu in Allah madaukin sarki ya kaddara sai 2050 ka samu abu ko duk da ka matsa sai ka same shi yanzu ba za ka same shi ba kun gano wannan kuma in Allah ya kaddara ka samu abu ko duk duniya in sun haɗu cewa ba za ka samu ba ba su isa ba idan Allah maɗaukin sarki ya ƙaddar ba za ka samu ba in duk duniyan nan gatan ka ne Allah ba ka samun shi sai dai ka ta amilatun nasiba ka ta aikin gado kun gano wannan da kyau ko malaika jibril ya gaya ma babu wata rai da za ta kwanta ta mutu face sai ta cika arzikinta ƙullaha. annabi ya ce ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab in za ku nema abu ku yi ta hanya kyakkyawa ku inganta ku kyautata kada ƙarya kai yaudara kar ha'inci kar abubuwa na cuta ya shiga cikin duk abin da kuke nema ko menene shi wannan hadisi rawahu al-hakim an ibn mas'ud wa sahahu wa abu nu'aym wa tabarani an abi umama wal bazzar an huzaifa wa rawahu sahibul الفردوس عن firdaus an jabiri in kun lura da wannan yana tabbatar da cewa wahayi a abin da mala ya kawo ya kashe biyu na farko ya zama wahayi ne jilli na biyu kuma ya kasance an kyanke samu annabi ne a matsayin wahayi na ilhama wa ba'daha bil ijtihad ala hasabi ma aliman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ulumil qur'an wani ɓangare na sunna kuma yana zama ijtihadi ne na annabi gwargwadon gogewan shi da ƙwarewan shi dangane da abin da ya shafi ilmomin alkur'ani mai girma wa ƙawa'idin shari'a da yadda ya ƙware ya goge na ƙa'idojin shari'a wa mabtala a biyi kalbahu da irin abin da ake haskaka zuciyan shi min fayyudatil wahayi na ambaliyan wahayi da ake ma annabi wata alimin ilahi da kuma sanarwa da ilmatarwa da Allah madaukin sarki yake mai alladhi la yatawaqqafu ala qira'a wanda duk yanda mutum ya ƙoƙarin zuwa ya ta karanta littattafai ba zai samu ba wa kitaba duk yanda yake zuwa koyo karatu yana rubutuwa ba zai samu ba wa kasabin in yaje bi malamai yana ta tsoroto ilimin ba zai samu ba wa bahathin da kuma zurfafa bincike a ko ina ne bai iya samun shi wanda Allah ne kawai yake kwararo ma annabi wannan masaniya sai manzon Allah ya samu wannan ilimi daga wajen Allah wa sadaqallahu haisi ƙol Allah maɗaukin sarki yayi gaskiya inda yake cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda shine yayi halitta khalaqal insana min alaq Allah wanda ya halicci ɗan adam daga al'alak shine gudan jini. Ikra wa rabbukal akram ka yi karatu kuma ka san Ubangijinka shine mafi girma mafi karamci. Alladhi allama bil wanda ya sanar da al'umma ilimi ta hanyar alƙalami. Allamal insana na malam ya alam, mahallin shahid. Allah shi ne yake san da ɗan adan abin da bai sani ba. fatta alimu bilkalam mala ya ce karantarwa ta hanyar alƙalami isharatun ilal ilmil kasbi wannan yana ishara ne cewa kowa ya zabar ya tafi makaranta, ya ɗauki alƙalami ya tafi noziri, ya tafi firamar, ya tafi sakandare, ya tafi poli, ya tafi FCE, ya tafi ABU, ya tafi kaza, ya je nemo ilimi. mun gano wannan da kyau ko wannan ishara ne zuwa ga ilmul muktasab shi yasa Allah ya ce khalaqal insana min alaq an fara nuna maka ilimin yanda za gane yanda Allah yake halitta an shiga duniyar science ne anan mun gano wannan da kyau ko a wani bangare aka tafi department na education ana son a nuna maka ga yanda abin yake ga yanda abin yake ga yanda abin yake amma sai kayi karatu kun gano wannan da kyau ko sai mala ya ce wa ma ba'adaha abin da ya biyo bayan cewa allazi allama bilkalam Allamal insana malam ya alam isharatun ilal ilmil wahabi wannan kuma ilimi ne na baiwa allazi ya la'ahullahu haithu sha'a wanda Allah madaukin sarki yake aje sha inda ya so kun gano wannan da kyau ko to shine sai Allah madaukin sarki yake wa manzon Allah irin wannan baiwa sai manzan Allah sai ya samu tarin ilimi ta hanyar wannan baiwa da Allah ya mai sakamakon ƙwarewan ga alkur'ani da kuma yadda ya san dokokin Allah da kuma yadda zuciyar shi ke cike da tsoron Allah madaukakin sarki domin ya ce fattakullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya ilmatar da ku ilimi jama'a mun gano wannan da kyau ku to wannan ya sa sai mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tara ilimi masu yawan gaske wanda wani shi bai da irin wannan ilimin to wannan ilimin ne yake amfani da shi wajen fassara alkur'ani da kuma wasu bayanai na shari'a domin shiryar da al'umma zuwa ga abin da yake shine daidai jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce wa matash ta hadan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kenan duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ijtihadi wa wahayo wahayu an ijtihadihi sai kuma ka samu wahayi yayi shiru Allah bai sokar da komi kan wannan ijtihadi na annabi ba i'tubira haza ikraran min Allah subhanahu wa ta'ala to ana ɗaukan wannan a matsayin Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da shi ne mun gano wannan da kyau ku wannan kenan Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da wannan wahayi na annabi kenan in ya faɗa ko dai a saukar da wahayi da ƙarin bayanin kan wannan abu ko gyara abin ko kuma a bari Allah ya yadda kenan shi yasa Allah ya tabbatar da cewa annabi wa ma yantiqu anil hawa malam ya ce. واكتسب sifatun ma أوهي إليه bihi ما yake cewa waktasaba sifatun sai annabi ya kasance ya tsoroti sifa na abin da Allah maɗaukin sarki ya mai wahayin wannan abin kenan ya rikide bai da canji ko miskala zarratin gane da wahayin da Allah yake mashi wa bi hazal ma'ana ya atabiru kullu ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayan to da wannan ne sai malamai suka ce to kaga duk abin da Allah madaukin sarki yayi ma annabi wahayin shi to wannan abin ya zama wahayi ma'anan wannan shine duk abin da ya fito daga annabi to kai tsaye wannan ya zama wahayi to anan ne za a bambance me ke bambanci tsakanin wahayin alkur'ani me ke bambanci tsakanin wahayin hadisi kudusi me ke bambanci tsakanin wahayin hadisi nabawi wannan kuma malaman usul fiqh da malaman ulumul qur'an da malaman ilmul hadith su za su tantance muku wannan a fagensu wannan ma malam zai dan tsakura mana bayani kan wannan a abin da zai biyo bayan nan gaba kaɗan malam ce sadakallah allah maɗaukin sarki ya yi gaskiya haith ya a inda allah maɗaukin sarki ke cewa wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha Allah maɗaukin sarki yana rantsuwa da tauraro ne a lokacin da tauraro ya bayyana suna cewa sanda tauraro ya faɗo ma'ana ya bayyana ƙarara sanda suke bayyana nan cikus a sama Allah maɗaukin sarki yana rantsuwa da wannan Allah na da iko ya rantse da abin da ya ga dama kayan ka rantse da wannan sai ka yi laifi ma dalla sahibukum Allah ya ce abokin naku kun gane wannan ai kafiran makka da su Allah maɗaukin sarki ke wannan to kuma sai aka danganta suhuba tsakaninsu da annabi kuma abota ne na ƙauna abota ne na yarda abota ne na aminci a amma galla sahibukum mutumin naku da kuke zargi da ɓata bai ɓata ba ba ce ba ne har annaba an zarge shi da ɓata a bakin makiya sai ce wa ma yantiku anil hawa kuma baya magana bisa son zuciya saboda kafaran makka a wancan lokaci suna zarge shi da son zuciya Allah ya ce sam duk abin da yake faɗi ba son zuciya ba ne in huwa illa wahayun yoha wahayi ne da Allah maɗaukin sarki ya mashi kenan ko dai annabi ya jawabi ya ce wannan ƙur'ani ne ko ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jawabi wajen bayanin addini da fassarar alkur'ani wannan gaba ɗayan shi ana fassara shi a matsayin wahayi Allah ya sa mu dace mala ya ce wa qad anatil ummatul islamiyya bi tabligi hazainil aslaini haƙiƙa al'umman musulmi sun ba da kulawa matuƙa wajen isar da saƙon da waɗannan asalai guda biyu ke ɗauke da su na alkur'ani da sunna ina ya tanfaƙaƙa kulawa wacce ta kai matuƙa lam tu'ahad fi ummatin min al'umam ba a taɓa samun wata al'umma cikin al'ummomi wanda suka yi irin wannan aiki na hawa ma a tsara an an irin wannan aikin da al'umman annabi suka yi ba mala ya ce ma uthira irin labaran da aka samu an an dangane da annabawan al'ummomin da suka gabata wa muluki ha da kuma sarakuna wa uzama'i ha da kuma manyan gari ai in ka samu wani babba yana da wasu barori da ke tare da shi in ka samu sarki yana da mabiya da ke tare da shi in ka samu wani annabi yana da mabiyan da ke tare da shi to waɗannan da ake sa ran su wajen tara jama'a ba a taɓa samo wani annabi ko wani sarki ko wani shugaba wani babba wanda mabiyan shi suka yi aiki wajen isar da saƙon da yake nufin a isar ba irin yadda al'umman annabi suka yi ma alkur'ani da sunna Fakada hafaza sahabar al’ur'an. haƙiƙa sahabbai sun haddace alkur'ani Fakada hafiza sahaba al’ur'an alhaƙiƙa sahabbai sun haddace al’ur'ani sun kiyaye shi wata dabbaruhu suka tsaya suka fahimci alkur'ani wa faƙahohu sannan suka tsaya suka fahimci saƙon da ke ciki tsaf kama an zala zalahullahu ilaman ja'a ba’adahun minat tabi'ina wa ballaguhu kuma suka isar da wannan saƙo na alkur'ani kama an zala hulla, kama yadda Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi ilaman ja'a ba'adahum suka isar da saƙon zuwa ga waɗanda suka zo bayansu minat tabi'in daga cikin tabi'ai wa hamalahu tabi'una sai kuma tabi'ai suka ɗauki wannan saƙo kamar yadda sabai suka ba su a matsayin amana wa ballagu husuma suka isar da shi kama talaquhu kamar yadda su ma suka anshi saƙon daga sahabbai ila man ja'a ba'adahum zuwa ga waɗanda suka zo bayansu wa haka za ta dawalahul hajmu al haka haka samu gayya masu ɗimbin yawa suka riƙa miƙeƙeniyan alkur'anin wannan su ansa su miƙa ma waɗancan waɗancan su ansa su miƙa ma waɗancan aikin da suke ma alkitabu wa sunna kenan mun gano wannan da kyau ko mala yace wa kazalika tadawalu jammul gafir haka aka samu gayya mai yawan gaske sun yi wancan aiki alladina la suna fi kulli asirin, waɗanda ba iya ƙididdige su a kowane zamani ila ahalil asirin ladina yalunahum su ɗauka su ba waɗanda ke kusa da su su ɗauka su miƙa ma waɗanda ke kusa da su haka aka dinga wannan aiki ma ilal hifzi wa talaqqi ash-shafahi mala yace haɗo bayanan da suka gabata a baya na cewa an haddace an yi dabbure, an yi tafakkuhi an komi to wannan suna yi ne bayan hadda da koyo kuma a shafahi baki da baki gaba da gaba suke yi male ce a taƙayi bil kitaba sannan kuma sai suka haɗa wancan hadda da rubutawa bayan sun koya a bakin malamai an koyar da su sun iya sun ƙware sai kuma suka bi suka rubuta shi tsab a littafi fi asirin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga zamanin annabi wa ba da asirin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma an ta rubuta alkur'ani da sunna har bayan zamanin annabi hatta wasala ilaina har saƙon ya iso wajenmu la ta fihi babu ƙare ciki walaktilaq kuma babu abin da aka ƙirƙira wala ta harifin ba a canza ba wala tabdilin kuma ba a musanya saƙon ba yanda ya zo haka ya zo misdaƙan liƙaulillahi subhanahu wannan shi ke ƙara gazgata maganan Allah da ya ce inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da azzikir kuma lalle mu za mu kiyaye mu tsare 'yan kayanmu wa kazalika ana sahaba bi sunnatil muhammadiyya haka sahabai suka ba da kulawa matukan kulawa ga sunnar annabi hifzan wajen haddace ta wa fahaman da fahimtanta wa fiƙihan da tsayawa a cicciro fiƙihun da ke cikin sunna wa ballagoha bi lafziha suka isar da saƙon da lafazinta wa huwal ghalib wal asal shine mafi rinjayen hadisai haka yake a asali sabai ba su canza komi ba haka suka isar da saƙon yadda suka ci au bi ha a wani lokaci sai su isar da saƙon ta hanyar waya da ma'ana sun yi wannan aiki ne ila man ja a ba'dahum min at-tabi'in zuwa ga waɗanda suka zo bayansu daga cikin tabi'ai malam ya ce wa balaga hatta bi'una littabi'it tabi'ina haka aka samu tabi'ai sun isar ma tabi'u tabi'in tabi'u tabi'in sun isar ma atba'u taba'at tabi'in malin ce, halum majaran haka ɗauki lissafi har zuwa yau mun gano wannan da kyau ko daga nan zuwa can daga can zuwa can har zuwa duk inda sako ya je waɗannan bayan Allah sun yi ƙoƙari walam takunu sunan wal ahadis mudawwana bi sifatil am waɗannan sunnoni da hadisai ba a rubuta su kamar yadda kuke ganin su a yau ba mun gano wannan kyau ko bi sifatin amma fil karnil ula karnin farko wa zalika lima warada minan nahai an zalika saboda annabi ne ya hana ka a rubuta liktilati ha bil qur'ani tsoron kada abin ya cuɗe da alkur'ani ana rubuta alkur'ani ana haddan shi kuma ya zama ana rubuta hadisai, ana haddansu sai annabi ya hana a rubuta kamar yadda ake rubuta alkur'ani kun gano wannan da kyau ko amma za ku zo za ku ji ai a zamanin annabin ne bayan da ya ga sun fahimci sakon za su iya tantancewa sai kuma ya ba da izini ce a je a rubuta sunan kuma malin sai yake cewa khashyata ikhtilatuha bil qur'an saboda tsoron kas sakon ya cuɗe da alqur'ani awin shi sahaba biha an qur'an kuma kada sabe su koma su shagalta da hadisi su bar alkur'ani wa bi zalikan tahal qarnul awwal haka ƙarnin farko ya kare wal katibuna lisunna qaliluna waɗanda suke rubuta sunna ‘yan kaɗan ne, wa in kana alhafizuna laha muƙayyiduna laha fi sudur muthirina. Malai ce tare da cewa waɗanda suka haddace sunnar kuma suke ƙoƙarin kiyaye ta a zukatansu to suna da yawan gaske za mu zo mu ji wannan Allah madaukin sarki a kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum